وملاذ الخائفين والمتجاوز عن ذنوب التائبين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد معاشر المؤمنين أنتم على مشارف عام هجري جديد وتوضيع عام هجري مضى وانقضى تطرمت أيامه وذهبت لياليه وغابت شمسه قد آذن بالرهيل ليشهد لنا أو علينا بما أودعنا من أعمال فالسعيد من أعمره بالطاعات والإكثار من الخيرات والعلو في الدرجات تمر الشهور بعد الشهور والأعوام بعد الأعوام وإن في مرورها لعبرة وعبة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وها أنتم تزلفون إلى عام جديد وتودعون عاما من عمركم مضى بما أودعتموه من عمل فاتقوا الله أيها الناس اتقوا الله وتبصروا في هذه الأيام والليالي فإنها مراحل تقطعونها إلى دار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم وكل يوم يمر بكم فإنه يبعدكم عن الدنيا ويقربكم من الآخرة فطوبى لعبد اغتنم هذه الأيام بما يقربه إلى الله طوبى لعبد شغلها بالطاعة والتعظ بما فيها من العزات يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار عباد الله جمعتكم هذه آخر جمعة من هذا العام الهجري فهنيئا لمن أحسن فيه واستقام وويل لمن أساء وارتكب الإجرام فهلما نتساءل عن هذا العام كيف قضيناه ولنفتش كتاب أعمالنا كيف أمليناه فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه وإن كان غير ذلك تبنا إلى الله واستغفرناه وإنه لحري بالمسلم حري بالمسلم أن يحاسب نفسه بل على المجتمع أن يحاسب نفسه وعلى العمة جميعا أن تحاسب نفسها وتقف مع نفسها وقفات ومراجعات كم يتمنى المرء تمام شهره وهو يعلم أن ذلك ينقص من عمره وأنها مراهل يقطعها من سفره وصفحات يطويها من دفتره وخطوات يمشيها إلى قبره فهل يفرح بذلك إلا من استعد للقدوم إلى ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه معاشر الإخوة كل عام انصرمت أيامه وقد حوى حكما وعبرا وأحداثا لو تأملنا فلا إله إلا الله كم شقي من أناس ولا إله إلا الله كم سعد من أناس فلا إله إلا الله كم من طفل تيتم وكم من امرأة ترملت ولا إله إلا الله كم من مريض تعافى وشفي وكم من سليم صحيح ووري في التراب فلا إله إلا الله فكم من أهل بيت يشيعون ميتهم وآخرين يزفون عروسهم لا إله إلا الله دار تفرح بمولود وأخرى تعزى بمفقود لا إله إلا الله بكاء وعبرات من شوك اللقاء وبكاء وعبرات من لوعة الفراق فلا إله إلا الله آلام تنقلب أفراها وأفراه تنقلب أسراها وأحزانا أيام تمر على أصحابها كالأعوام وأعوام تمر على أصحابها كالأيام أيها المسلمون من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته واشتدت عليه حسراته وأي حسرة على العبد أعظم من أن يكون عمره عليه حجة وتقوده أيامه إلى المزيد من الردى والشقوى إن, من إن الزمان وتقلباته أنصح أنصح المؤدبين وإن الدهر بقوارئه أفصح المتكلمين فانتبهوا بإيقاظه واعتبروا بألفاظه ألم يأن يعني لأهل الغفلة أن يدركوا حقيقة هذه الدار أما علموا أن حياتها عناء ونعيمها ابتلاء جديدها يبلي وملكها يفني ودها ينقطع وخيرها ينتزع المتعلقون بها على وجل إما في نعم زائلة أو بلايا نازلة أو منايا قضية يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار العمر كثير والخطر المحدق كبير والمرء بين حالين حال قد مضى لا يدري ما الله سانع فيه وأجل قد بقي لا يدري ما الله فاض فيه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنكم اليوم أقدر على العلاج منكم غدا فإنكم لا تدرون ما يأتي بعد الغد حاسبوا أنفسكم في ختام عامكم وفي جميع أعيامكم فإنها خزائنكم التي تحفظ لكم أعمالكم وأما قريب تفتح لكم فترون ما أودعتم فيها قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيها الناس إنكم تغدون وتروحون إلى أجل قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم أن لا يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تؤردون لا تخفى منكم خافية اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ووفقنا لكل خير يا رب العالمين وادفع عنا كل ضير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين دكا da godiya sun الله ga يكي جبنت الأمر jibuntar al'amuran bayinsa Allah ta baraka wa ta'ala a wajensa mafaka take ga dukkan abin da ake tsoro shine wanda yake afuwa ya yafe kurakuran masu kuskure ina godiya ga Allah ta'ala ina yabo gare shi ina shaidawa babu abin bautawa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne shine safiyullah wa khaliluhu zababban Allah kuma khalilin Allah ira da aminci Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi a yau din nan juma'a da muke ita ce juma'a ta ƙarshe a wannan shekara ta hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna ban kwana da wannan shekara kwanakinta sun gushe sun tafi ranar wannan shekara dab take da ta faɗi ta wuce a tarihi sai dai a ambato ta kaɗan ya rage kwanakinta su tafi wannan shekara ta nema na ban kwana tana tafiya da abin da muka aje a cikinta na ayyuka duk abin da muka yi an rubuce an ƙididdige mai rabo a sa'id shi ne wanda iraya kwanakin da suka gabata ɗari uku da ɗoriya da ɗa'a da bin Allah da yawaita ayyukan alkhairi kwanaki suna tafiya watanni suna gushewa shekaru suna tafiya a cikin wannan akwai wa'azi ga masu hankali waɗanda suke lura da hukuncin da Allah ya yi ga wannan duniya cewa mai karewa ce da wanda yake cikinta gashi za mu shiga wata sabuwar shekara muna ban kwana da wata tsohuwar shekara ta tafi da ayyukanmu da muka aikata sai mu ji tsoron Allah ‘yan uwa musulmi sannan mu lura da abin da yake gabanmu mu sani cewa zango ne muke ci zango zango zango muna tafiya a ƙarshe za mu cike ne a gidan lahira shi ne zangon ƙarshe kuma kowa sai ya yi tafiya ya tafiya ƙure ya cike a wannan zangon a kowace rana take tafiya kowace rana ɗaya idan ta gushe a rayuwarmu to an rage mana ne adadin zaman mu a duniya mun ƙara kusa da zuwa lahira madalla da waɗanda suka hankalta da rayuwar duniya suka yi aikin da zai kusantar da su ga Allah Ta baraka wa ta'ala madalla da ba da ya shagaltar da kansa da ɗa'a ya ɗau wa'azi da gushewar kwanaki Allah ta'ala ta yi kallibu Allahun laila wannan hara Allah yana caccanza dare da yini itafi da wani izo da wani yace inna fi zalika la'ibratan li ulil absar a cikin wannan akwai ibra akwai wa'azi amma ga masu hankali masu basira ɗan uwa musulmi wannan ita ce juma'a karshe daga wannan sai ranar tashin alkiyama Juma nan ba za ta dawo wata wannan rana ta 26 ga watan zulhijja in ta tafi ta wuce ba za ta kuma dawo ba har a tashi kiyama saboda haka ya kamata mu ɗau wa'azi da rayuwar da muke a wannan duniya wanda yake aiki na ƙwarai ya ƙara himma domin Allah ya ba shi taufiki da dacewa wanda kuma imuna na yi maza ito ba gyara sannan mu tambayi kawunanmu cewa mai muka ajiye a shekarar ta gabata mai muka ajiye na ayyuka a littattafanmu idan muka duba muka ga alhamdulillahi abin da muke yawan tunuwa shine alheri to mai wa Allah godiya domin shi ya ba mu taufiki da dacewa idan muka duba rayuwar mu a wannan shekara ta gabata muka ga akwai kurakurai da yawa sai mu tuba ga Allah mu istighfari mu wa kanmu hisabi wa kanmu hisabi a daidaikun mu al'umma ta wa kanta hisabi a baki ɗayanta sannan mu tsaya mu yi murada, mu bi bita mu ga yadda rayuwar take gudana wani yana murna idan wata ya zo ƙarshe saboda wata bukata tasa amma ya manta cewa yayin da kwanaki ke tafiya watanni na gushewa shekaru na tafiya ana nadewa ne daga cikin adadin kwanaki da aka bashi a duniya suna raguwa duk kwana ɗaya raguwa ce tafiya ce lahira taku ne da mutum yake takawa ɗaya bayan ɗaya a ƙarshe kafarsa in ta ɗaga in ya aje sai ya rubuta sai kabari saboda adadin ta takun da aka yi masa sun ƙare to abin mamaki shin mutumin da yake dab da kabari me ya kamata yi murna ko kuma yi kafa kaffa yi tanadi domin ko yanzu ko an jima zai iya zuwa kabari tunda ajali ba tsawon kwanaki ba ne a duniya ba rashin lafiya ba ce a'a adadi ne Allah ya kididdige ga kowa in yayi babu wanda zai saura a duniyar nan me ya kamata mutum yayi ya kamata ya tanadi domin shiga sa kabari ɗan uwa musulmi a kowace shekara da kwanaki ke tafiya idan mun lura za mu ga akwai wa'azi mai yawa a cikin ta la ilaha illallah a wannan shekara da muka rayu muka zo ƙarshen ta sati na ƙarshe kwanakinta wanda bai kai bakwai ba nan gaba a cikin wannan shekara ne wani mai arziki ya tsiyace ya zama bai da ko sisi haka ne tabbas akwai masu wadata da arziki sosai amma yanzu ba su da ko sisi wasu ma suna cikin rumfata 'yan gudun hijira a baya sun yi arziki na ambato ba su ɗauka za su iya wayar gari ba su ga kansu a cikin rumfa a cikin tanti na 'yan gudun hijira babu gida babu kasuwa babu gona babu iyali balma suna jira suna mika hannu a basu abinci a wannan shekara an samu irin wannan la ilaha illallah a wannan shekara wani kafin a shigo ta bai da ko kwandala aljihunsa amma a yanzu da nake magana magana ake ta lissafin miliyan kamar yadda Allah ya karbe a wancan shi iba wannan ganin damansa a wannan shekara ta gabata da yawa yara ƙanana sun zama marayu iyayensu sun tafi lahira da yawa mataye sun zama gwagware marasa mazaje mazajen sun tafi lahira akwai marasa lafiya bara bana suna nan suna harka sun warke wasu kuma bara suna cin ƙoshin lafiya a wannan shekara ta zo musu da rashin lafiya suna kwance a lokacin da mutane suke ɗauke da gawa da makara a kafaɗarsu suna zubar da hawaye a lokacin wasu ka ɗauki amarya a cikin mota za a kai ta gidan mijinta gidan ango su waɗannan ana yi musu ta'aziyya waɗannan kuma ana taya su murna wannan duniya kenan a lokacin da wani yake zubar da hawaye na bakin ciki da damuwa wani kuma yana zubar da hawaye na murna da jin daɗi haka rayuwar duniya take haka kowace shekara ake tafiya ga falalle Shi ne wanda ya asara ba ya ɗaukan wa'azi da irin waɗannan abin da ke gudana a rayuwar duniya babu asara ta fi girma fiye da mutum ya zamo ya tafi lahira zamansa a duniya ya zama hujja a kansa ya zo duniya ya ƙara zama a lahira kuma babu komai da ya je da shi na ayyukan alkhairi rayuwarsa a duniya ta zama hujja a kansa ba hujja da zai riƙe ya yi abin alheri ya tsira ba wannan shi ne mafi asara a rayuwar duniya zamani yana jujjuyawa yana tattanzawa amma tafiyar zamani shi ya fi wato fahimta a fage na ladabtarwa wani ba a gaya masa magana iladabtu i gane amma zamani rayuwar duniya tana ladabtar da shi ya gane daidai wa al'alun duniya da ibtila'in duniya shi ya fi komai fasaha ba sai an tsaya an maka wa'azi an gaya maka ba za a gani a rayuwarka a yau da gobanka ya ishe ka wa'azi ba sai an tsaya ana yi maka wa'azi ba in kai mai hankali ne abin da ya kamata ka faɗaka da abin da yake gudana a kewayenka ka gyara tafiyarka ka sani cewa yanzu ko an jima za ka tafi lahira za ka je ka amsa duk abin da ka aikata ka sani duniya gidan ibtila'i ne da jarabawa ba gidan dawama da jin daɗi ba ne in ma da kana matashi yanzu ka tsufa ko ka kama hanyar tsufa kai da kanka ka sani rigar da ka sa kana alfahari yanzu kana ganin sabuwa ce gobe za ta tsufa ko ka ki ko ka so gidan da ka mallaka ka gina ka zuba kuɗi miliyoyi a ciki tun daga miliyan uku zuwa biyar har zuwa miliyan ɗari ana gina gida kana ji kana gani za ka bar shi ka tafi kana ban kwana da wannan duniya za a karɓe duk abin da ke hannunka bayan da ka iya magadanka su gaje abin da kabari na dukiya gidanka a saida mataka a wani ya aure ta baka da abin da za ka ce me ya kamata ka yi shi ne ka ɗauki wa'azi da rayuwar duniya kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari wannan bawan Allah cikin mutanen fir'auna yake gaya wa mutanensa ya yace inna ma alhayatu ya duniya mata ya ku mutane na rayuwar duniyan nan jin daɗin ɗan ƙanƙani ne in ma akwai shi kenan innama hadhihi alhayatud dunya mata' dan jin dadi ne kankani bai wuce bakin allura ba in akwai ma jin dadin kenan wa inna dar al hiya darul qarar amma lahira ita ce madawwama ita ce matabbata in ka tsaya ka bata lokaci a nan duniya baka yi abin kirki ba to duniya yan kwanaki ne kankani amma lahira ba ta da iyaka dan Allah mai hankali ya auna mu ne gani wanne ka fi son ka samu lafiya a cikin ta da salama wannan duniya ya kankanuwa ko lahira da ba ta da iyaka yan uwa musulmi yau kan mai hisabi kamar yadda na Abubakar yake cewa Allah ya kara masa yadda Ya ce yace na taghduna wata ruhuna ila ajal ya ko mutane kuna tafiya ku dawo ne cikin ajali za a wayi gari ka fita kasuwa ka je sana'a yamma sai ka dawo gida kana tafiya ne cikin ajalinka kad an kun ajalin da an ɓoye muku shi ilmuhu iliminsa baka san yaushe ne ba sai ce fa in istata'tum ya ku mutane in za ku iya Allah yanzu ya hazal ajal kada wannan ajalin naku ya wuce illa wa antum fi amalin salihin face kuna cikin aiki na kwarai faf'alu ku aikata duk inda kake tafiya kana tafiya ne cikin ajalinka ya kewaye ka kuma ba a gaya maka yaushe ba ne me ya kamata ka yi ka ɗauka yanzu ne ko an jima ka yi ƙoƙari ka himmatu wajen aikin alkhairi ko da ajalin ya zo insha Allahu akwai abin da aka yi guzuri da shi na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa ayyuhan nas hasibu kuma kabla an hasabu ya ku mutane ku yi wa kanku hisabi kafin yi muku hisabi wa zinuha kabla an tuzanu ku auna kanku kafin a auna ku kafin a zo kiyama a auna ayyukan ka auna ka kai kanka to ya kamata yanzu ka fara awo ka gani ya matsayinka yake gobe kiyama an dora ka a ma'auni sai ce wata ahabu ku yi tattali ku yi tanadi ku yi shiri lil akbari ala Allah lokacin da za ku abujar da ku a gaban Allah za a tsaya Allah yana gaban ku kowa a yi masa littafi yace mai idin raduna, la takhfa minkum khafiya ranar da za a bujirar da ku kowa zai tsaya gaba ga Allah ba abin da zai boye na sha'anin kowa yawma tubla sarair duk abin da ka boye zai fito fili a wannan rana ɗaya daga cikin salihan bayan mutanen kirki wata rana iya lissafi yana zaune sai yace ni ko kan umri al'ana shekaru na nawa yanzu ko ni da ya duba yi lissafi sai yace tazakkara anna lahu 60 sana annahu sitti 60 sana ya ce ah, yanzu fa shekara ta 60 a duniya fa sai ya tsaya ya ce to shekara 60 kwana nawa kenan ya fara kidaya sai yace kwana wahid wa 20 alfan dubu ashirin da ɗaya wa a yau da kwana 500 kwana 21 mai shekara 60 yayi a bayan ƙasa da kwanaki 500 sai dinga littafi ya ce wai lata kai tona a alƙallaha yanzu kenan in na mutu yanzu zan gamu da Allah bi wahidin wa ishirina alfan wa a da zanibi dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar kullum ina yi zunubi ɗaya a duniya adadin kwanaki na dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar wahid wa ashirin na alfan wa kamsumi a tiyon yanzu kenan ina game da Allah ina da zunubi dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar a idan na ce kullum zunubi ɗaya kaɗai nake yi sai ya yi nadama ya zubar da hawaye faja ala yabki sai ya dinga zubar da hawaye yana kuka saboda haka irin wannan lissafin ya kamata mu yi mai shekara 60 adadin kwanaki nawa ya a duniyar nan ya taka ƙasa mai shekara 70 mai shekara 30 kuma a ce kullum zunubi ɗaya kaɗai kake yi ɗaya to bare kuma a yadda muke zunubi nawa muke yi a kullum idan biyu ne idan uku ne ka lissafa adadin wannan kwanaki kaga kana da matsala a ce shi za a bujiro ma a littafinka to ka duba ɗaya hannun kuma aikin alkhairi nawa kai wanda kake sare zai rinjaye wannan kurakuran naka al'amal bil khawatim manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yace ana duba ayyukan bayi ne da abin da suka tuka akai innamal a'malu bil khawatim fata shine a tuka akan alkhairi in an cika akan alkhairi to ana fata Allah tabaaraka wa ta'ala ya bi abin da ya gabata ya karbi dan kadan da aka yi cikin afuwarsa subhanahu ta'ala. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito yana cewa a'azar Allah ila man balagahu 60 min umrihi Allah ya yanke hanzari ga dukkan mutumin da ya shekara 60 a duniya ba a yi da bakin magana in yaje game da Allah Allah ya yanke masa hanzari yanzu shekara 60 bata isa ta yi zo maka wa'azi a duniya ba me zaka je gaya wa Allah ka yi shekara sittin a duniya ka je ka ce ya Allah ban gane rayuwar ba ne. shi yasa ban gyara ba manzo Allah yace a azara Allah Allah ya yanke hanzari ila man ballaghahu 60 min umri ga wanda Allah ya kai shi zuwa shekara 60 a duniya duk wani wa'azi ya gani saboda haka in yaje tsaya gaban Allah ba da wani abin da zai faɗa in bai gyara ba saboda haka mu gyara ayyukan mu. mu shagala da ayyukan da'a mu sani cewa kamar yadda wannan shekara ta ƙare haka ta baɗi ma za ta kare Abinda yake cikinta ya wuce ana mana littafin adadin mutanen da aka kashe 'yan ta'adda a najeriya ana mana maganar canjin dala bara nawa yake yau kuma nawa yake lissafi littafi babu adadi ko ina ana lissafi kowane sashe ana lissafi, haka adadin kwanaki, ma ana lissafi. ba da shekara ta kaza yanzu na cika kaza duk wannan ya kamata mu lura shekarar ta gabata kafin watan da ta wuce an yi corona mun ga iftila'in da aka samu aka zo aka wuce shekara a ce an gama to yanzu gashi dai har yanzu muna nan a faɗi kaza a ce kaza banda irin masifin da muke ciki a wannan ƙasa da iftila'in da muke ciki banda al'amura da suke canjawa iri-iri a kowane fage abubuwa ne duk na wa'azi da ya kamata mu ɗauki wa'azi don mu gyara mu game da Allah lafiya muna roƙo Allah ta'ala ya mana afuwa cikin abin da ya gabata Allah ya karɓa mana ayyukanmu Allah ya ji kan magabatanmu dukkan musulmi da suka rasu Allah ya gafarta musu marasa lafiya Allah ya ba lafiya hali da muke ciki a wannan ƙasa a wannan shekara wadda za ta wuce ya ubangiji ka musanya mana mafi kyau a shekara mai zuwa halin tsoro da fargaba da halin kunci da talauci da wahala ya Allah ka mutanya mana tabara da mafi alkhairi a shekara mai zuwa ya Allah ka yaye mana dukkan damuwa Allah ka ba mu yalwa cikin arzikin mu kai mana albarka ya Allah ka yi mana albarka cikin damunar mu Allah ka yi mana albarka cikin matasan mu Allah ka shirya mana matasan mu ka shirya mana matanmu. ka shirya mana halayenmu. ya Allah ka ba mu ikon tuba ya Allah ka yi mana afuwa bisa kurakuran mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا يا حي يا قيوم وتب علينا يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين